وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا الخميس ترى نوتا ترى وانا وتا رمضان اجرى دمو تيادة دا أربعين دا بكو ودا تيدي دي دا شرين بشرين لكو شرين بشرين بيو ميلادية دكو بيو da A jiya muna cikin suratul hashiri kuma mun tsaya ne a ƙarshen aya biyu a cikin wannan sura wannan Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يوم ذا متاشي فرق الآية أكو أولا سورة من البركة a ga wasu takardu duk da ba tambaya ba ce wannan ke assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana masu albarka abin. Allah ya sa aljanna makoma da ku baki da ya ce don Allah malam ina roƙon ‘yan uwa su sa ni cikin addu'o'i Allah ya bani haihuwa to Allah mana tawassuli da karatun da muke a wannan wata ayyukan mu nagari a wannan wata Allah ya biya miki wannan bukata taki da dukkanin masu bukatu irin naki waɗanda suke bukatar haihuwa Allah ka azurta su da 'ya'ya nagari managarta masu amfani waɗanda kuma suke da 'ya'yan Allah ka musu albarka ka shiryar da su ka ɗora su a kan tafarki madaidaici da mu baki daya da fatan malam ya sha ruwa lafiya ana roƙon malam da yan uwa su saka ɗaya daga cikin yan uwa da zai jarabawa ci gaba a wurin aiki a addu'a da fatan Allah ya ba da sa'a to Allah ya ba da nasara ya ba da kyakkyawan sakamako kuma ya ƙara ɗaukaka da ci gaba da sauran duk masu buƙatu baki da Allah ya biya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 ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء بعد أن لا متوكتين سركي ya hukunta kora da fitarwa daga cikin gari ga waɗannan yahudawa ba la'azzabahum fid dunya da tun a duniya Allah ta'ala ya azabtar da su sai sha Imam al-Qurtubi yace abinda ake nufi laula annahu qaza ba dan Allah yayi hukunci annahu sayujlihim an dari ma'ana za a fitar da su daga gidajensu ko unguwarsu a kore su ba wa annahum yabqawna muddatan kuma Allah ya hukunta za su ci gaba da rayuwa wani lokaci yi ba a ba'dhum har a samu wasu daga cikinsu masu ma imani daga baya wa na lahum yi yu'min kuma ta yi wasu su haiku waɗanda za su yi imani ba don Allah ya hukunta wannan cincin ba da Allah ya azabtar da su tun a duniya kamar yadda aka azabtar da Yahudawan Banu Qurayza ai kaga su Yahudawan Banu ƙuraiza halaka ta aka da ɗaya domin bayan sun gama ƙulla abin da suka ƙulla da wurin shawa har aka yi yakin kandar bayan an kammala yakin mazala ya baro kandar da sahabbai sun dawo cikin madina an fara goge jiki wani yana wanke jikinsa mazala yana zaune yana alola sai kawai sahabbai suka ga wani mutum a farin doki da fararen kaya da rawani da takobi a rataye can da suke ba su taɓa ganin mutum irin wannan ba yana zuwa sai ce da manzana har kun aji makamai sai annabi ce imana tunda yaƙi ya wuce sai ce ya mun ba aji makamai ba sai annabi ce to yanzu ina aka nufa sai ya nuna unguwar banu ƙurai da yake can aka yi sai ya wuce gaba sai maza Allah ya kalli ya ce, duk wanda yake ji yake biyayya kada la'asar sai masa sai a maluku ne ashe wannan mai nan jibrili ma'ana mu ba mu ajiye makami ma'ana mala'iku ba su ajiye ba ga inda aka ce a wuce to mala'iku ba su ajiye ba idan kuma jama'a za su ajiye su ba za su ajiye ba ba su yadda da hukuncin Allah ba su yadda da hukuncin da annabi zai yanke musu ba mazala ce hukuncin wa kuka yadda da shi suka ce sa'ad dan mu'ad shi kuma a kandar an harbe shi a jijiya a hannu annabi ya kafa matanci a masallaci ya sa ana masa ana jinyarsa sai annabi ya tura ya ce a je a ɗauko shi aka ɗauko shi daga can madina cikin madina daga masallacin annabi ana kawo shi mazala ya ce da sabai umu ila sayidi ku tashi ku taro shugabanku bayan an taro da dan mu'azi manzana yace ce waɗannan ba su yarda da hukuncin da zai yanke ba ko hukuncin da Allah ya yanke hukuncin ka suke so abin da yasa suka ce hukuncin sa saboda mahaifiyarsa ta fito daga banu quraiza sai suke tsammanin ko zai daga musu kafa sai ce to tun da haka ne ni na yanke hukunci a bincika duk wanda ya balaga daga cikin a kashe shi maza matansu da 'ya'yansu a mai da shi bane. sai manzo na ce ka yanke hukuncin da Allah yanke a saman bakwai hukuncin da Allah yanke to kaga su da Allah bai rubuta a kore su ga kashe sa har wani daga cikin wato sahabban manzo Allah alqurabi yake cewa Allah ya mace ni a lokacin annabi ya sa a bincika duk wanda aga ya fara fito da gashin gaba a maza a kashe shi ya balaga wanda bai fara ba a shi ni shi Allah ya taimake ni ban fara gashi da ba karshe ya zama musulmi yana cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da Qurtubi yace ba dan su waɗannan banu nadir Allah ya hukunta dama korarsu za a yi daga Madina su fita su koma wani wuri kuma daga baya wasu daga ciki su imani kuma su haiku ko kuma su haiku waɗanda za su imani su ma na azaba umfin duniya da tun a duniya Allah ya amintu da su wata irin azaba malamai suka ce abin da ake nufi da azaba azaba da za a gani ta za'iri ba wai azaba daga sama ba a'a shi ne kisa wasu daga ciki a kashe su wasu a ribace su a mai da su fursunoni wasu a wulakanta su da tun a duniya Allah ta'ala ya ƙaddara a musu wannan amma duk da haka ولهم في الآخرة عذاب النار عذاب wuta ta tabbata gare su a gidan lahira me yasa Allah ya tsara wannan azaba a kansu Allah ce zalika wannan azaba da Allah ya rubuta zai tabbata a kansu ba don komai ba saboda sababin bi annahu saboda sababin cewa su shaqullaha wa rasulahu sun saba ma Allah da manzansa sun yi tawari tsakaninsu da Allah da annabi to wanda ko ya saba ma Allah da shi ce makomarsa azaba shi za Allah ce wa man yusha illa duk wanda ya saba umarnin Allah ya yi fito na fito da dokarsa ya yi tawari da Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne da shi shi ya sanya Allah ya kaddara waɗannan za a kore su sannan kuma za su haɗu da mummunan azaba a gidan na'ira Allah ya tsare na'am ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على ألوسها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين إمام القطبي يتشي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا فتا زوا ونن أنقوى تبن النظير يا فتني أوتا ربيع الأول أفرقا شكرا تهدو باي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم da manzo Allah ya fita sun kuma sai suka killace kansu cikin wannan ganuwa su. ma'ana suka shiga suka kulle garin don kada a iya shigowa a cutar da su to wannan ya sanya mazala ya umarni a yanke wasu daga cikin itatuwan dabinin da suke da shi ma'ana wasu daga gonakin nasu a kuma kona wasu daga ciki wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ɗaga musu hankali sa'an nan kuma abdullahi ɗan ubai ɗan salon jagoran munafukai ya gaya musu cewa idan annabi ya yaƙe su su ma za su zo su taya su su yaƙi annabi amma bayan manzan Allah ya fita su sun rudu da ɗan ubai ɗan salon sai kuma ya juya da bayan ya shi da shi da sauran munafukai ƙarshe bala'i ya afka musu to wannan abin shi ya daga musu hankali Allah ta'ala ya jefa tsoro a cikin zukatansu to har suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kake umarni kada a karnata dukiya kana umarni da a kiyaye dukiya a killace ta ka ana almubazzaranci amma kuma me yasa ka sa aka kona itatuwan dabiru? wasu kuma aka sassare su ai wannan barnar dukiya ce ai wannan almubazzaranci ne ya ci karo da abin da kake faɗa sai Allah ta'ala yake da musulmi ma safa'atu min da abin da kuka yanki kuka sassare na itatuwan dabinan waɗannan munafikan aw taraktumuha qa'ima ko kuma dabinan da kuka bar shi tsaye akan me tushensa ba ku sare shi ba to duka wannan wa bi idnillahi da izinin Allah ku kenan abinda aka yi an yi daidai waɗanda aka sassare ba a yi laifi ba waɗanda aka basu ba a yi laifi ba wa bi idnillah Allah ce da izinin Allah kuka yi kuma Allah ya sa ku yi ne wal yuqziyal fasiqin domin Allah ya wulakanta fasikai ma na dan su zama wulaƙantattu, su shiga cikin tashin hankali da timuwa domin mutumin da ya ga an sassare dukiyarsa da gonarsa to zai shiga firgici da tsoro cewa shi ma fa irin haka tana iya shafa saboda haka sai ta ne ya nemi wato ina kuma ya dusa ke domin abin da ya faru ya nuna kenan shi ma ba zai tsira daga irin wannan wato bala'i ba mana Allah ta'ala zai iya sawa kenan a yi masa wannan shi ta malamai ke cewa shin kenan ya halatta a ɓarnata ko a ƙona dukiya ta abokan gaba wani lokacin idan akwai maslahar yin haka malamai sun ƙari juna sani wasu daga cikin malamai suka ce ya alatta kamar yadda mai mudawwana ya tabbatar cewa ya alatta a yi haka musamman ma idan musulmai suka fahimci cewa yin hakan yana iya ba da wata maslaha ta yaki. to a nan babu laifi ana iya ƙona wasu daga cikin dukiyoyin kafiran ko a ruguza wasu daga ciki ba don komai ba saboda wannan maslaha shi shine ra'ayin imamu na malik da kuma imamu shafi'i ma wato wasu malaman na ganin a'a ba sai lalle an yi ba amma yin inda maslaha shine abin da ya fi dan me saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kenan da laifi ne da Allah ta'ala ba zai ce ba bi iznillahi ba kenan akan haka idan akwai maslaha da ta sa aka rubuta wani abu na dukiyar abokan gaba ba laifi ba amma idan babu maslaha babu bukatar haka to bai halatta kuma a nan a ɓarnata dukiyar ba ko a lalata dukiyar sai a batta tana iya zama ganima ga masu imani ko tana iya amfana da ita amma inda maslaha to babu laifi kamar da Allah ke fa bi iznillah da izinin Allah haka din ya faru wal yukhzi al fasiqin Allah ya ke domin su fasikai su samu min su da kaskanci da wato tozarci a gaban wato waɗanda suke da imani shi ya sanya ruwa ya tuzo cewa manzan Allah sallallahu da ya sauka wannan ganuwa ta banin mabe sai ya ƙona wasu daga cikin wannan gonaki nasu wanda ake ce mata albuwaira mazana ya ƙona ta yanzu gurin yana can ma'ana gefe da wato uba inda masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam yake mana wannan yankin mana a nan gonar take maza na ya sa mata wuta aka kone wasu daga ciki wasu kuma aka basu saboda maslaha ta wato musulmi wanda wannan maslaha ta jawo su wani da zai suka fita na وما أفاء الله على رسوله رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أو فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗa ma masu imani cewa abinda aka yi na ƙone wani ɓangare na tafiyan da da daddatse wasu daga ciki da kuma barin wasu da aka yi duk wannan saboda maslaha ce da izinin Allah aka yi kuma domin Allah ta'ala wato ya sa munafukan nan su zama kaskantattu wulakantattu sai Allah ta'ala ya yi bayanin wannan dukiya da aka samu ta banu da zai domin bayan an kulla sun hukumai da makaranta jiya an yi yarjejeniya za su fita su bar madina kuma za su fita ne da iya kayan da raƙumi zai ɗauka saboda kaga sauran dukiyoyinsu ba za su ɗauka sun zama ganima ga musulunci da musulmi sai Allah ta'ala ya ce irin wannan ganimar tana da bambanci da ganimar da aka je aka yaƙi aka yi doki in doka Allah ta'ala ya ce wa ba a fa Allahu ala rasuli dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo wa da manzan Allah shi ma'ana ya dawo wa da manzansa wannan abin ma'ana ya ba wa manzansa wannan abin na dukiya daga cikin abin da fama aujabtum alaihi min kai abin da ba ku yi tafiya da dawakai ba mana ba a yi shikuwa an yi gudu an je wurin wannan an yi yaƙi da dawakai ba wala rikabin ballantana kuma ba to wannan abin babu wani mai haƙƙi a cikin wannan dukiya sai manzon Allah sallallahu alaihi ana kenan Allah ya yanke hukunci irin wannan dukiya da ake ce mafai domin alganima shine dukiyar da aka samu ta kafure bayan an gwabza yaki da su to wannan idan aka tattara ta dukkanin mayaka suna da wani kaso a ciki ita ce Allah ya bayanin hukuncin ta a suratu anfal واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان to waccan da aka dokin doka idan aka tattara ta za a kasa gida biyar kashi ɗaya daga cikin biyar shine kasan waɗanda Allah ya ambata fa anna lillahi qumusuhu kaga da Allah wal rasul wal dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil da aka so ɗaya kowanne na a rarraba wannan shimfiɗa sai zama kaso hudu kuma waɗanda suka je yakin su za su kuma sai man yi bayanin ga yadda za sai ce lilfarasi sahmani walil rajili sahmani wata ruwa ya ce lil farisi salasatu ashumin lil farisihi sa'man walil farisi mana sai ce haka zo da shi kuma wanda ya je da doki to za a ba shi kaso uku kaso biyu na dokinsa ne kaso ɗaya ne nasa wanda ya tafi da ƙafa kuma kaso ɗaya za a shi doki yana da mai kaso biyu to kaga da wani zai mamaki to ya aka ya ba da duki a dalili abinda ake amfani da shi wurin aiwatar da wani abu in ba ya samun maintenance lalacewa zai kawai inda mota kawai idan kwa ku buwa abi ba a ajiye za a yi mata juye za a yi kaza yanzu na za ta lalace to saboda maintenance sai manzo Allah yake a ba doki ka so biyu na sani kai mai doki ka dauka so daya me yasa kuma saboda doki yana da wata irin ɗawainiya ta musamman doki in dai lafiya lawai ce in dai ba Najeriya a jikta ba in ka zuba masa abinci ya ce yanzu ka damar da wannan abinci an jima ko bayan minti goma wani abinci ture shi zai yana shi ke na yasa wanda ke ɗazu ko irin wannan abinci ya ka zubo sabo ba wancan in dai doki ne idan ya haɗu da najeriya ko kasan mutum ya haɗu da dabba ma ta san najeriya tana iya canza haka ga abin nan allah ya samu amma ba zai ci ba saboda haka ɗabi'a ta take shi ba saraki ne saboda haka ba komai yake ci ba saboda haka in ya ci abu baya cin dumame kenan baya maimai sai dai a ƙara zumu sabo a ci to kuma ana son wannan dokin ya zama ana kiwata shi yana can abinci yadda ne gaba kuma a ɗauki shi a da shi yai to shi sa sai a bada kaso biyu to kaga wannan ita ce ganima to shi kuma wannan fai'u shine da mayaƙa suka fita sai zama ba a wahala an yi wata doguwar tafiya da dawakai ba ko raƙuma ba ba a yi doki in doka ba kafirai suka tsorata suka fita to in suka fita suka bar wannan dukiyar to ita ce wannan dukiyar da Allah yake magana a kan hukuncin ka. ita gaba ɗaya dukiyar ta annabi kuma Allah ya faɗi ya za a yi a ayar da za ta biyo bayan wannan to shi sai Allah ya fara magana kan cewa wa ma afa Allahu ala rasuli Da abin da Allah ya dawo wa da annabi na dukiyar waɗancan kafare domin afa aminin fai'i alfai'u kuma shine dawowa hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at ay in raja'at alfai'u ma'ana al-rujo. ma'ana duk abinda Allah ya dawo da annabinsa da shi na dukiyar waɗannan wato min minhum daga su waɗannan banu ba kuma aujabtum alayhi min khayr kuma ba ku yi wata tafiya ta azo a gani ba akan dawa don za baro cikin garin madina ya yan milamire kaɗan da zumi da ba ya ƙara so mai barin da zai suna ta gaba wata doguwar tafiya aka ta musamman da dawakai ba wala rika ko kuma da raƙuma ba to babu wani mai mallakar wannan dukiya wannan dukiya ta annabi ce shi kaɗai shi ta umar lokacin da ya haɗu da su abdullahi ɗan abba da sayyidina aliyu aka haɗu a fadarsa da manya-manyan sahabban nan daga cikin asharatul mubashiruna bin janna sayyidina umar yake gaya musu yake cewa da su wannan dukiya fa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce shi kadai inji sayyidina umar al Ya ce abinda Allah ta'ala ya ba mu annabinsa na dukiyar waɗannan to ta manzon Allah ce inda yake kanat amwalu banin nadir mimma afa Allahu ala rasuli yace dukiyar banin nadir tana cikin abin da Allah ya dawo da annabi mana wannan dukiya mimma lam yujid alayhi almuslimuna bi khayl wala rika daga abin da musulmai ba su yi wata tafiya ta musamman da dawakai ko abin hawa ba sai yace wa kanat lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama khassatan wannan dukiyar ta annabi ce shi kadai fakana yunfiqu ala na nafaqatan sana a ciki yake fitar da abincin da zai ciyar da iyalinsa abincin shekara da aji wa ma baqi abin da ya rage yaj'aluhu fil kira'i wa silah yana sanyawa wurin kula da dawakan yaki da makamai uddatan fi sabilillah ta'ala Don kyakkyawan tanadi na kare addinin Allah maɗaukacin sarki to kaga wannan yana nuna Allah ya ba mu annabi wannan dukiya shi ya yake walakin Allah sai dai Allah ta'ala yusallitu rusulahu yana tura manzanninsa ne ya ba su nasara da galaba alaman ya sha akan wanda ya ga dama shi sa Allah ya dawo da annabi wannan dukiya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai sai Allah ta'ala yake ma afa Allahu ala rasuli dukkanin abinda Allah ta'ala ya dawo wa da annabinsa na dukiya ta zamo tasa to Allah yake falin lahi alƙarya wanda ba a wa'ala wurin tara wannan wato fai'u din ba Allah yake falin lahi to kaso ne na Allah ma'ana Allah yana da kaso a shi walin rasul haka nan manzon Allah sallallahu ba yana da kaso walidil qurba haka nan da 'yan uwa makusanta na annabi waɗanda aka haramta musu cin sadaka da zakka wani ya ma sai marayu mana wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba wal masakin sai miskinai shine mutumin da wato bai iya samun abin da zai wato rike kansa ba wabni sabili da kuma ɗan tafarki mana matafiyin da guzurin ya yake Allah yake ya raba wannan ne kai la ya kula dulatan bainal aghniya minkum dan kada dukiyar ta zamo kawai tana juyawa ne tana kai kawo tsakanin mawadata kaɗai cikin shi sa Allah su ma waɗannan kasan Allah ya ƙore musu ya ware musu wani kaso da shi ma za su samu abin da za su rayu don kai zama dukiya iya mawadata take kewayawa domin yi zama dukiya iya mawadata take kewayawa talaka ba su da wata hanya da za su samu abin da za su rayu ba za su zauna lafiya ba shi za ka gana jira an ƙi matsalar tsaro ta warwarewa in ana son matsalar tsaro ta warware a gyara tattalin arzikin talaka ya ce ya kushi matashi ya samu abin yi ala za a daina waɗannan abubuwa ma talaka yana cikin dangi kuna fantamawa kuna kashe makudan kudade ba kowa ne yake da imanin da zai haƙura ba kaga shi za annan da ya halicci ɗan adam ya fi kowa sanin ɗan adam ce Allah ya ba wa su waɗannan wannan hanyar da za su samu ɗan wani income ya dinga shigowa don kada dukiyar ta zama kawai tana kewayawa ne tsakanin mawadanta shi yana zaune kawai yana ra'asun mali ke ra'asun mali ba shi ne abinda suke ce masa wani jari hujja ba shi ne talaka ya tsara talaucin kudi ya tsara kudin cewa ba shi ne ake tsarin da ake jiki ne kaga Allah da kansa yake dan kada dukiyar ta zamo kawai kewayawa take tsakanin wa iya masu wadata amma idan wannan yana da ɗan abin da wani abu na shigo masa wannan yana da ɗan abin da wani abu na shigo masa sai a zauna da ta ƙa'ida idan ana son ƙasa ta zauna ƙalau tattalin arziki ya zamo tsabakacin wusta ita tafi yawa middle middle class ba lowa sai ya zama su kuma can haya kilas ɗin a tabakacin duniya su zama 'yan kaɗan ne sai tabakacin wusta middle su zama su suka fi yawa tabakacin duniya can kilas ɗin su zama su ne 'yan kaɗan su za a zauna lafiya to yanzu ba a najeriya an ka kalli ji kai adalci ba middle kilas daga lowa sai ne ko akwai datta yadda ne ba masanin tattalin arziki ba ne tattalin arzikin musulunci na sani kuma da shi ne hukunci ba ruwana da wancan na ba na tsari ban san shi ba amma dai na musulunci abinda aka tabbatar in ana son a zauna lafiya ya zama middle class kun fi yawa kamar yadda ake da a da middle class su suka fi yawa da abinci matsala ne shi za haka ta yi buci zai tafi ni san da muna yara na san san da ake sati sati biyu kwana goma ana baki kuma kullum sai an dora ake wata kunya an ci abinci saboda abinci ba matsala bane a lokacin wala ba matsala bane yanzu ba a wuni ɗaya ake bikin da wunin da waye da a wuni ɗaya an gaba da kai amarya kuma duk wanda yake na ya san wannan sati yake yi ko kwana goma ana ana huwa. yau a dafa wannan gobe a dafa wannan saboda ba matsala bane abinci kuma da ko wucewa kake yi ƙofar gida za ta malam bismillah in baka zo ma ka ɗiba ka ci abincin ba ma zamarwa za a yi saboda ba abinci gida kai da kai da da yawa ake yi kuma ba gidajen talakawa ka ɗauka wai abu saboda kowa mijin class ne madaran nan ta holan ake sha kwas ta shanu ba ba maganar abin nan ba yanzu ba duk wacan zuwa muke sha ba su a wancan lokacin kukula wa ya damu da wani wani wani wani yana mulki kaje ka ta mulki ka wanda da mulki me yasa yanzu talaka suka sa idanu akan shugabanni wala da talaka ya samu kaje ka ta mulkin ka wa damu da kai ina fata an gani to nan sai Allah ya faɗi hikimar dan kan dukiya ta zama iya waɗannan kawai take kewaya ba za a zauna lafiya shi sa Allah ya sama waɗannan su ma ga hanyoyin da za su samu dan wani abu da za su rayu saboda ɗan adam dole ya rayu in kuma ya rasa ba kowa yake imani ba wani sai nema kansa mafita ai na taɓa ba da labarin wani bidiyo da na gani na wani ɗan yaro da ya tafi ya je ya ce wai bello tv yake so ya gani kuma ya ya gan shi kuma yana zuwa aka tambayi yaron ya yi cuta a baki bindiga shi bello tv ya ce a ah, kaje tukuna ka gama sakandi ya ce a ah, bai gama ba ya ce gajen ka gama sakandi yanzu yaro mai irin wannan shekarun yana irin wannan ya kace tsammani wannan ya zama suke cin mutum so da ka jami'an tsaro suna kokari da gaske amma akwai abubuwan da za su taimaka ba makali ne yake kawo kau da abu kaɗai ba shi kuma a kallin menene ya jawo matsala sai a gaggyara sai a zauna lafiya aka yake ko su su yanzu masana harkar tsaro a duniyar su su waɗannan tura sun ce yaƙi baya kawo ƙarshen al'amari dole sai an dawo teburi an zauna an gyara abubuwa sannan sai a zauna lafiya Allah ya sa a samu gyara Allah ya ce wa ma kuma rasulu duk abin da manzo ya zo muku da shi ya ku, ya karantar da ku ba ku zo ku karbe shi ɗari bisa ɗari wa ma na akum an duk abin da annabi ya ane ku fanta ku ku wattaqullah a ku ji tsoron Allah inna a shadidul iqab lalle Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne wannan aya ta yi bayanin daga cikin fa'idodin nan ga abin da za a yi falilla to menene ka san Allah wasu ka ce za a ba da shi a yi wa idima ga ka'aba wasu malamai suka ce ka san Allah shine ka san manzon Allah kenan da na Allah da na Allah duk manzon Allah zai haɗa domin me shi yake zartar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nema sanan wannan rasul an bawa annabi ne saboda shi ma ya kare mutuncinsa inda an hana shi cin sadaka an hana shi cin zakka saboda haka sai Allah ya fito masa da wata hanya daga ciki don ya samu abin da shi ma zai dinga kare mutuncinsa wannan yana nuna ba dole ɗan adam sai ya kare wannan mutuncin nasa na abin da zai ci da bukatunsa da sauransu sannan sai kuma zai kurba makusanta annabi Sune ne banu hashin da banu mutsali saboda su ma an haramta musu cin da ka an haramta musu cin mai cin sadaka saboda ka su sai aka buɗe musu wata hanya da ya kamata su ma su samu wani abu domin in suka rasa goron annabi za su dawo to shi ma kuma yana ta shi ne ne zirkur ba sai an yi yatama yatim bai da wanda zai ɗauki nauyinsa saboda uba ya rasu yana ƙarfi to za a ɗiba daga wannan a kula da tarbiyyarsa kuma ya lalace don in maraya ya lalace to al'umma ta shiga uku amma an ka bashi tarbiyya ya zama mutumin kirki ya zama nagarci al'umma za ta ci gaba domin san da ya girma ya zama wani abu ma zai mace al'umma domin ya san al'umma ta yi hidima gari shi sai miskini shi ne mutumin da ya nemi abu ya rasa amma kuma zai iya tambaya shi ne miskini domin wanda zai tambaya ya ba miskini ne mutumin zai iya zubar da mutuncin zai sha a bani shi za mu zala ce ai ba miskini bane wanda yake kewayawa ya zama da ɗaya ko biyu ko loma ɗaya ko biyu sai ce ne shine wanda bai da wadata shi ba zai iya tambayan mutane ba su kuma mutane ba su gane yana cikin bukata wanda tana su taimaka masa wani shi ne miskini to shi ma sai a ɗan ɗau wani abu a bashi sai matafi da guzurin sa yanki to amma yanzu matafiyin da bai da guzuri amma yana da ATM kuma yana da kuɗi a kawo kaga shi wannan ba ciki zuwa zai kawai jira ya ne ya fitar sai dai idan a kawo ɗin ba ko ko mutu ko babu wanda zai samar to kaga wannan ya halatta ya tambaya saboda yanzu akwai matafiyin da yanzu ba ba buƙatar taimako sai dai ma ya taimaki wasu daga cikin yan gari ko ba haka bane to sai Allah ya ce wa ma kuma rasulu duk abin da annabi ya bayar ya zo muku da shi ku karba sai malamai suka ce wannan aya tana nuna mana cewa duk abin da manzon Allah ya shar'anta hujja shi hujja ce wajibi ne ya aiki da shi ya nuna sunnan manzon Allah wajiba ce a yi aiki da ita kuma hujja ce tun daga abin da Allah yake duk abin da annabi ya zo muku da shi ku karɓa abin da ya hane ku ku hannu kenan duk abin da manzon Allah ya hana daidai yake da abin da Allah ta'ala ya hana shi ya sanya wata rana Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda Ya ce Allah ya tsinewa alwasila Alwashima wal والمستوشمة sai ce wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al mughayyirat li khalqi Allah al wasila mai ƙara gashi da ta je ta ina wanda take ƙarin gashi a matsayin sana'a da wanda ta je ta nema ƙara mata dan Allah ya tsine mata yace wal washima da mai shashewa wal ma da wanda ta nema ai mata sai ce wal mutanammisa da matan da suke fiƙe girarsu ta zama siririya wanda da mu muna yara mun ga wata ta irin wannan kawai ka ce da da ya sa'annin mu haka muke cewa kuma za ga hayar zama matan banza ne su fiye girar nan ta zama siriya sannan almutafallijatu lil husn da wanda suke zuwa a kankare musu haƙori don a ce suna da wushiriya wadda in ta waƙe baki kaga tana da hushiriya za ka samu shiga almutafallijat lil husn al mughayyirati khalqillah yace wanda suke canza halitta Allah sai Allah dan masu yace wa mali la al'an man la'anahu rasulullah huwa fi kitabillah yace me zai hana ni ma tsine wanda annabi ya tsine wa kuma tsinuwa tana littafin Allah to da yace tana littafin Allah sai wata mata ita abin bata gamsu ba sai ta je ta buɗe Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nasi ta karanta bata ga wanda ba sai ta dace ya kai abdullahi kace yana littafin Allah ni kuma na karanta bango zuwa bango ban gani ba sai ce in kin karanta alqur'ani akwai a sai ce mata wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu da abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku kuma annabi ya hana wannan ya tsine masu wannan kaga kenan sunna hujja ce saboda haka yadda haka bata hakura ba sai ta ce sai ai matan kama suna yi irin yan boko kofin ta ce iyalan kama suna yi to tana kofar gidan yana zaune sai ta shiga cikin gidan ki duba sai ta shiga ta kewaya ta duba matan ta kalli iyalan ba ta ga kowa mai wannan ba sai ta fito sai ta ce eh, gaskiya ne ba ba sa yi kaji ta kuma ta yi adalci sai ce wallahi da suna yi ba zan zauna da shi ba tun da mai mazala ya hana wannan kaga yana nuna wato suna hujja ce tun da gashi waɗannan sun tabbatar da cewa wato a yi kaza a yi kaza wani ya zo ya samu wani daga cikin sabon mazala ya ce yaya aka ce mana wurin wato aikin hajji kaza to ina inda Allah ya faɗa a yi wannan sai ce masa wa ma kuma rasulu ku wa ma nahakum anhu ma'ana mana da Allah annabi ya karantar da mu kuma Allah ta duk abin da annabi ya zo da shi a yi aiki da shi duk abin da ya hana a hadu wannan ya zama ujja kenan saboda haka kenan mana sunnar manzan Allah ujiya ce kuma banta shine tsira duniya da la'ira shi za Allah ya ce a ku ji tsoron Allah mana ku kiyaye saba ma Allah akan abin da shari'a ta zo da shi saboda inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne na'am للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة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 ma'ana wancan abin da Allah ta'ala ya ba wa manzan Allah ya dawo masa da shi daga arzikin waɗancan banin nazir Allah ce to irin wannan arzikin na fai'u kuma lilfukara shi ma yana daga wato waɗanda suka cancanci a raba musu su ne fukara fakirai nawa na almuhajirina fakirai muhajirai alladina ukhriju min diyari waɗanda aka fitar da su daga garuruwansu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan suna neman wata falala gurin Allah da yaddar Allah ta sa suka bar makka suka bar dukiyoyinsu suka bar komai suka hijira suka dawo suka zama fuqara talakawa a nan Madina sun yi haka ne don neman falala wurin Allah wa ridwanan da yardar Allah wa yansuruna Allah kuma suna taimakon Allah ma'ana suna taimakon addinin Allah wa rasulahu da manzon Allah Allah ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imani wannan aya tana nuna darajar al-mu'ajiruna kuma Allah yake su ma suna da kaso kenan a cikin wannan dukiya ta kai Allah ce wallazina na tabawa udda da kuma waɗanda wato suka tanadi gida ga masu imani Sune ne wa mutanen madina suka tanadi gurin zama ga masu imani Anan wasu daga cikin malaman tafsiri na cewa wallazina na tabawa udda suka ce sabuwar magana ce iya waɗanda suka samu fai'u waɗanda za a raba fa iya wanda ayoyinsa suka faɗa zuwa lil fuqara al muhajirina sai zama wanda zai ta bawa udara sabuwar magana ce Allah yana yaban irin abin da mutanen Madina suka yi wasu malaman suka ce a su ma sun shiga ciki waɗanda suke da bukata daga cikin mutanen Madina su ma za a iya tallafa musu cikin wani dukiya shine Allah ya ce wallazina tabawu udara waɗanda suka tanadi gidan zama wa iman da imani mana suka tanadan ma masu imani wurin zama min qablihim tun gabanin mana sun tuntuni kenan su ne mutanen madina domin sun fara da yada addini da ayyuka na addini da sallah a madina tun kamun muhajiru na su hijira su zo madina domin bayan bai'atul aqaba thaniya da aka yi a wurin aikin haji da al'ansar da mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi manzon Allah ya tura musu wani da zai karantar da su addini manzon Allah ya tura musu Mus'ab ibn Umair Mus'ab ibn Umar ya zauna a Madina kamin ya dawo maka gurin Annabi babu wani gida a Madina ba akwai musulunci a ciki ma'ana kowane gida akwai memba in ma gidan musulunta gaba ɗaya ba to akwai musulunci yana da memba a gidan kamar da yanzu zai wahala ka ga wani gida babu mai sunna ko ba ka wani in ba ya yi za ga tasa tana yi ba yadda zai na ga wanda shi bai kaunar sunna ko ta kusa ko ta nesa amma ba ta yi sunna ce ta kawo 'ya'yan makaranta ta sunna ta tafi in ya zo yi abin da zai ta ce ka ka biya kuɗin makaranta in ya sai ta ce ba ni takarda shi kuma Allah ya jarrabe shi da son ta ce shi haƙuri zai je biya ta ce malam shi kaɗai zai tafi da da sa amma ita ta kwashe ƴaƴan duk suna su kuma ya haƙura kaga shi kaɗai ya mutu shi kaɗai ya mutu da da sa ita ta raba ƴaƴanta da ni da bida haka ake son me to inda bata koyi sannan ba kaga karanta ita ma ya tafi ta bi shi kawai a tafi cikin bata wannan kaga wannan ya jawo lokacin da manzana ya zo ya hijira kusan madina za ka ce kawai musulunci ya ɗinki a ce ko ina musulunci ne shi ne ma'ana abin da Allah ya ce min kabli'in tun gabanin su muhajirun ɗin dama su waɗannan tinisir da riga sun tanadi wato gurin zama ga masu imani kuma tuni imanin ya zauna a wannan gari na mutum Allah ce buna man hajara ilai suna matuƙar ƙaunar waɗanda suka yi ƙaura daga makka zuwa gari shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan min utu kuma ba sa jin wani wato damuwa ta buƙatuwa zuwa ga abinda suka ba wa su mu'ajiruna din wato a cikin zuciyarsu ba sa jin kamar sun takura kamar an matsa musu kamar abin da suke faɗa bayarwa don dole ne ba sa jin wannan wa yuqsiruna ala kuma suna fifita waɗannan mu'ajiruna akan kankin kansu walau kana bihim khasasa ko da ko suna da buƙatuwa zuwa ga abin da za su bayar yalla ce wa man yuqa shuhha nafsi duk wanda Allah ya bashi ikon kare rowar da take zuciyarsa ya bayar dan Allah fa ulaika humul muflihuna Allah ce waɗannan su ne masu babbar wannan aya tana nuna mana darajar almuhajiruna wal ansar shi sa malamai suka ce wajibi ne akan kowane musulmi ya kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda Allah ta'ala ya yadda da su sun yadda da Allah Allah yana cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya gani su sun yadda Allah na biyu saboda su muhajiruna na bar gidajensu da dukiyoyinsu da arzikinsu sun taho sun zauna ba su da komai kawai domin neman Allah ya yadda da su kuma saboda wannan addini na Allah sun cancanci a nuna ƙauna gare su al'ansa su kuma sun taimaka ma muhajiruna sun ba su gurin zama sun tallafa musu sun kare aƙidar da da'awar daga su ma sun cancanci Allah ta sun cancanci mutane su ƙaunace su shi za mu ke babu wanda zai ƙaunaci mutanen madina sai mai imani ya ce ba wanda zai ƙi su sai munafiki mana duk wanda ke kinsu munafiki mai kaunarsu mai imani ashe kenan duk wanda yanzu yake nuna bai kaunar sabon annabi to kawai zindiki ne bai da imani domin ne na ɗaya waɗannan Allah ya ce ula'ika humus sadiquna suwa mu'ajirun al'ansar ya ce ula'ika humul muflihuna imam shafi'i da tafsirinsa sai ya ce duk siffofin da Allah ya siffanta mu'ajiruna da su za ga al'ansar a wani wurin Allah ya ce suna da irin wannan siffa haka nan duk siffofin da Allah ya siffanta kuma al'ansar da su za ka samu mu'ajiruna su ma a wani wurin kuma Allah ya nuna suna da wannan siffa saboda ka kana iya cewa gaba ɗaya siffofin na waɗannan bayan Allah to kaga kenan tunda siffar su ce wajibi ne kenan ka kaunace su saboda Allah ya ƙaunace su ya tabbatar da suna taimakon addinin Allah ya tabbatar musu da cewa su ne masu babban rabu abu na gaba Allah ta'ala ya tabbatar da cewa duk wanda yake jin yana ƙin su to bai da imani Allah ya ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u al kuffar ru'ama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الماء ورجوانا فيما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء التي ليغيظ بهم الكفار تو wanda sufar da sai ce domin Allah ya sanya bakin rai da bakin ciki da jan haushi a zukatan kafirai sai ma maliki ce duk wanda yake jan haushin sahabban annabi da Allah ya kafanta su a nan ya warware imaninsa domin Allah ne ya faɗa to wane ne sahabi sahabi malamin suka ce mallafi annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi Wamata alal islami walau takhallalat riddatu alal asah sahabi shine mutumin da ya haɗu da annabi yana mai imani da manzan Allah ya mutu akan musulunci ko da ridda ta gindaya amma dai ya rasa akan musulunci sahabi ne zaka ce wanda ya haɗu da annabi haɗuwa kaga tana da faɗi ba sai lalle gani ba ke kuma akwai waɗanda suka haɗu da annaba amma ba su gan shi ba kamar zuwa su ibnu ummi maktumin kaga makahu amma ya hadu da annabi amma bai ganshi da idan sa da baya gani amma sahabi ne sannan akwai kananan yara da suka ga annabi ko suka hadu da annabi a lokacin ba za su iya gane manzo Allah ba amma sahabbai ne kaman wa Muhammad ibnu Abi Bakar an haife shi a hajin ban kwana a Zulhulaifa mahaifiyarsa asma'u bin tabi umar ta haifa masa yadda abubakar kaga aka tafi da shi aikin hajji yana zanin goyo aka dawo manzala ya rasu a wata rabi'ul awwal kaga bai wuce watanni uku ko hudu ba a duniya amma sahabi ne domin me ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har manzala ya ganshi ina fata an gani shine mana wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka kenan wanda da ya haɗu da manzan Allah ba za shi masa sahabi ba ko da sun yi zamani daya kamar su Abu Usman an-Na'abi ya zamani da manzan Allah amma ba su haɗu ba sunabi abdurrahman ibn usaila shi sai da ya haɗo kayansa ya zo madina yana shigowa madina aka ce shekaran jiya manzo Allah ya su uwaisul qarani yana yaman manzo Allah yana duniya amma ba su haɗu da manzo Allah ba saboda me yana kula da mahaifiyarsa ba ta da lafiya shi yasa manzo Allah yake da Umar za ku haɗu da shi in ka haɗu da shi ka ce maka addu'a addu'a ka karɓi ya ce saboda biyayyarsa da uwa shi kuma a can garin suna kawo halar da shi sannan mu'minan biki yana mai imani da annabi kenan wanda ya haɗu da manzana bai imani da shi ba za ce sahabi ba irin su abu lahab zuwa abu ja'in su waye da annan ba kenan wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da annabi malamai suka ce haɗu wannan ta nuna wanda ya haɗu da shi ya daɗe da wanda ba ya zo ya tafi yanzu kamar irin su mai wancan bawan Allah da ya zo yi wa annabi tambaya mutumin bakauyen nan da ya zo wato ibnu sa'alaba da ya zo gurin mazana ya masa tambaya ai ka kaga hammam ibnu sa'alaba kaga sai ya zama tambaya zan tsananta ma da ya gama tambayar sa kuma ya juya ya ce na rantsai da wanda ya aiko ka ba tsari ba rigi waɗannan kawai zan yi juya ya tafiyar sa sahabi ne so da ya haɗu da manzana kuma ya yi imani da manzana Allah sallallahu alaihi wasallam kan haka wanda ya haɗu da manzan Allah bai imani da shi ba sai bayan mutuwar manzana sannan ya yi imani ba hannu ba sai dai shiga cikin tabi'ai saboda sanda annabi ya raye bai yi imani ba ina fata an gani sanan wa mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci kenan koda bayan rasuwan mazala ya ridda daga baya ya dawo musulunci kuma ya mutu akan musulunci sahabi ne kamar wa ash'as ibn qais yana cikin mutanen da suka yi ridda bayan rasuwan manzala amma da sai na bakar ya yaƙi waɗanda suka yi ridda ya dawo musulunci ya kyautata musuluncinsa har sai na abubakar ya aura masa yar uwarsa so da haka sahabi ne me yasa sahabbancinsa ya dawo malamai suka ce saboda ridda tana ruguza aiki to inda suka yi sabanin shin sai an mutu ko ko idan mutum ya dawo musulunci bai mutu ba aikin ya dawo mafi ingancin magana aikin ya dawo waɗanda suka je bai dawo suka ce saboda Allah ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amadu uwa huwa fil akhirati min al wanda suka ce ya dawo suka ce saboda Allah ya ce wa man yartadid minkum an dini dinihi fayamut ya mutu yana riddar to shune wannan fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar ya fiha ne. kenan in ya dawo sahabbancin sa ya dawo ina fata an gane sau da wannan shi ne sahabi akan haka kenan wanda ya zauna da annabi ya yi imani da shi amma bai mutu da musulunci ba sahabi ba ne kamar wa mijin ummu salama a mijin ummu habiba ramla bintu abi sufyan ubaidullah ibnu jahsh da shi aka hijira zuwa habasha da ummu habiba amma a can ya koma nasara ya koma kiristanci mutu akan haka kowannen matashi da ya zo gurin manzala da bukari ya kawo ruwaya ya zo gurin mazala ya musulunta har ta kai yana rubuta mazala wa rubutu a makashe ridda ya gudu ya koma wurin kafirai ya ce da ya san me yake ba sai abin da ya rubuta masa kuma ya mutu da ya mutu yan uwansa Allah suka haƙa ramin suka binne shi wace gari zai gan shi a waje ƙasa ta je hoshi za ta buƙatar sa suka ce sahabban manzala mai da manzala suka tone ga ɗan uwa sun ƙara haƙa rami mai zurfi ta ƙara binne shi suka jibga ƙasa wace gari zai gan shi a waje Sai ƙara haka wani ramin suka jibga ƙasa mai yawa suka binne shi wace gari zai gan shi a waje su da kansu suka ci wannan ɗan iska ne suka jifar da gawar suka jefar da gawar su ma kansu kenan su ma an san wannan mutumin banza ne da ka sai ya mutu yana kan addinin musulunci to kaga ko wanda ya samu wannan darajar ba yadda za a yi ka ci jarafinsa ka zauna lafiya kuma ƙa'ida ce ta rayuwa duk wanda suka ci mutuncin bayan Allah sahabban manzan Allah tun daga baya har zuwa yau ba wanda ya kai labari sai da Allah ya wulakanta shi lokaci ya yi? matsaya na mallawa Thank A shi wannan dama ai malamai da kansu sun faɗa ai cin mutuncin malamai wanda yake cin mutuncin malamai ba kai labari Allah ba zai kai labari a ibnu da qiqil aid yana faɗa yana cewa mutuncin malamai guba ne duk wanda ya ci sai ya halaka mai faɗin wannan faɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya ce mutuncin malamai guba ne duk wanda ya ci wannan mutuncin sai ya halaka shi za ka kiyayi kanka ba kai ba cin mutuncin kuma ka zuba ido ka ga duk wanda ya ci mutuncin malamai yana kai labari ba kai labari tun a baya har zuwa yau Allah ya kiyaye ba ce su mai ba ne ko amma mutumin da alherinsa ya fi sharrinsa yawa baya halatta ka dinga yaɗa shirin a kansa mutumin da sharrin sa ya fi sa yawa to wannan shine zaka yaɗa sharri wannan ita ce ƙa'ida ta rayuwa ba wai malami ba ko ma waye in yayi sharri ɗaya sai zama yayi alheri goma in ka yaɗa wannan sharrin sai Allah ya kama ka wallahi ya rabe ka saboda alherinsa ya fi sharrinsa yawa mu kuma sai zama yanzu abinda ake jira a ji sharri haka ne a ji sharri ko yaya wani an zai yana magana da wata sai a dinga leƙa wane ne shi za a annabi yake bayani sai kai bayani wani yake ce mai ya ɗauko wata a bayan mashin sai ya ji wasu suke. sauka lafiya sai ya fahimci wannan sauka lafiyar akwai wani magana a ƙasa saboda shi ma almajirin sai ya juyo kan mashin da sai dawo ya ce ɗan wata ce wani mu ɗaya uban mu ɗaya ta sha zan kai ta a ba na ya ce a saboda na ga wasu sun fara leƙe-leƙe uwan ba ɗaya kalli ka ba tasha zan kai ta kana jiya ce an ga aran ma ya wuce da wata kuma aka wani a jiya laraba in samu taimakon marayu gurin yan uwa musulmi da yana dubu ashirin da bakwai da ɗari hudu da goma sha biyar Allah ya saka Najeriya za a mizani a tambayoyi gobe in kuma Allah ya kawo gobe su ta shi kenan